da ɗalibai kuma a basu ingantaccen ilimi wanda zai samar wa al'umma mutane na kwarai kuma waɗanda za su tsaya a kan aikinsu za a buɗe research center a taƙaice kan in tsawaita mana tun da ala ta nuna lokaci ya yi kowace jiha a cikin jihohin arewa nan muna da niyan a ce an saka wani abu ko da guda ɗaya ne in an samu dama fiye da ɗaya a kowace jiha ya zamanto sun amfana da wannan shiri da wannan tafiya da muka ɗauko wanda insha Allahu ko muna raye ko ba ma raye muna fatan zai ci gaba kuma za a dora a yi ta yi har illa masha Allahu domin rage wayannan matsaloli na barace-barace rashin aikin yi talauci wanda shi yake haifar da rashin zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. muna neman addu'o'inku da goyon bayanku da taimakonku da shawarwarinku a wajen cimma wannan abin da muka sa a gaba insha Allah ta'ala zan dakata a nan da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada da na yi kuskure daga gare ni wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته abin abinda zan tsara a kai fata ta gari wannan lamari kamar yadda ya fara fadi mu gwanaye ne wajen mu zauna mu tattauna matsala amma ba mu gwanaye ne wajen mu samu mafitar matsalar ba shekara da shekaru kullum in an yi magana mutane sai dai addu'a suke cewa wanda kuma da za mu ce addu'a ba za ta yi ba amma dole kowa ya sani in an yi addu'a dole sai an hada da daukan matakai da aiki wannan tsarin ji abin da ya faɗa cewa ko suna raye ko ba sa raye tsari ne wanda ake da bukatar ya ci gaba kuma a wannan lissafin da aka yi na cewa duk wata za a samu kuɗi kaza in dai mutane suka ba da haɗin kai aka kuma tsare wannan amana ta tafi a haka wallahi mutane za su sami sauki babban abin da muke jan hankalin mutane a kan shi ne kullum in an zo da abu ku rinka faɗan alheri a kan domin matsalar ku shi ne kun iya kushe ba ku iya kuma addu'a ba kun iya fallasa ba ku iya rufa asiri ba duk wani wanda za ku saka shi a gaba to sai ku ta fallasa a wani ku kawo hanyar rufa asiri ba wannan al'adar mu ce inda za mu biya mu mu gaskiya da ka mutane su yi kyakkyawan zato akan wannan kuma su saka lamarin cikin addu'a da irin waɗannan hanyoyi aka tafi aka baro yanzu misali za ga asibiti ne a ce maka ekuwa asibiti waye waye duka ka san dai daga ji ka san koma ne ne kuma kai za ka ɗauki kanka ka kayi ka je to yanzu idan aka buɗe wannan wani komawa gefe zai ba zai yi komai ba kuma zai fata ba zai faɗi alheri ba kuma zai fata ba zai kuma saka ba kuma ma kawai da ya faɗa yanzu dubu ɗaya shan wata dubu ɗaya ka dubi yawan mutanen da ake tsammani za su yi abin nan za su za su yi rijista ne ni na ganin yadda kuka tsara din cewa shekara guda din ya ga dama ka ji ana ta yi a yi din a yi ta'ani ta'aniyu min Allah wala adalatu min ash-shaytan saboda ka ta'anni din abi abun a hankali abi a hankali so in kuma Allah ta kafin wannan lokacin members din da ake bukata sun shiga kawai sai ya dora saboda an gina abun ne akan wani lissafi kuma ana son lissafin ya isa yadda ya kamata so kada a ci da zuci lissafin bai kai ba sannan kuma a ce za a yi watakila a karye Allah so yake amma muna son abun ya dore sannan ba wai azumin nan kaɗai ba ire-iren waɗannan abubuwa din mutane su suka su cikin su suka su cikin su. don wallahi ni dai na gamsu na ji abun kuma ya zauna mun a rai kuma ina ganin hanya ce wadda in an biyu Allah ya da yawa za a samu sauki a ciki abubuwan da suka da ya ambata na farko da yanzu misali samar da asibiti don jinya wannan babban lamari kun ga asibitoci da yawa suna kafa maganar cewa a dubi jihar da yake ko ta an fi yin noma a gurin a samu kamfani na taki misali kuma da waɗannan kudaden inda za a saka ɗin duk za a yi sannan a samu wannan umi ummi abin nan pharmaceutical abin nan haɗa magunguna to ai ko waɗannan kaɗai in an shigo da maganar jami'a to ai an tattara rayuwar mutane can an samar da aikin yi an samar da magunguna an samar da wurin shan magani an kuma samar da wurin ilmantar su ai duk abin da yake ce mu jahilci saboda ba ma iya fahimta kan mutum Allah ta mun samu masu tuna mana waɗanda za su zauna su yi tunani su hango kamata yi amara musu baya kuma ai musu addu'a kuma ai fatan alheri muna roƙon Allah ya sa wannan abin ya dore Allah Allah ka tabbatar da wannan abu Allah duk shedanci da wani abu ka kare daga su cikin wannan abu da sa a cin manasa. so dama kamar yadda na faɗa shi malin zai rufe mana da kuma da addu'a eh ai muna son tabarruki ai mana addu'a kuma shi wannan tsarin shi ma aka saka shi cikin addu'ar eh, ga masu kamar suna bukatar addu'a kwarai ga waɗanda suke hawa mashin bayan magariba suna suna bukatar addu'a Allah ya Allah ya tsare su da masu kokara amma kuma abi doka abi doka Allah ya taimaka musu صلوا على النبي الكريم اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ارحم الراحمين الراحلين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نهره اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين واجعلهم كعشف معقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقلنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله منا روحونك دون تكي ساوى ونسونا إنك لتفوك إنك ما سكما لا يا الله كدون الدم لا فيها كبام لا فيها لزمن لا فيها يا الله منا روحونك كبام لا فيها لزمن لا فيها malam da yake gudanar da wannan karatu Allah ka kara masa imani lafiya da arziki da ilimi waɗanda suka zo nan da masu damara da waɗanda ba su da damara duka Allah ka biya musu bukata ya yi musu damuwansu ya Allah ka tara mu a aljanna ka tsare mu daga wuta ka kai iyayen mu da kakannin mu ka sanya mana albarka a rayuwar mu rayuwar zuriyar mu da ayyukan mu da rayuwar mu da Allah ka karba mana Allah ka karba mana